Eh? Kai wajen sai da kanan zir ne don da Ka taba gani mana sai da kanan zir ana. Kai dan gidan waye? Kai ne kanin su Fatima ko? Eh. ma ya ka tana mara ware ware ka kabu. Ka je ka turo wanda zai rama ma duk kowa ne. Haka. Eh. Mai ne. da Allah mai ne Rabi ko kwata? Wallahi kwata la ka ban yanzu. Sauri nake wallahi. Kowa ya bari jiga jiga ya bari shi. Nimashin yana cikin nasarar girma. An ta mahabubulla, an ta mahabubulla. Ka kuma sani wa kana Bude bude bude bude. Ina ne? Ba ba Bakin yana nema kai baro Insha insha Allah. Yawwa, betas. canji ko? eh ban canji sai dai kwana kanin kwana sai da man da hamsin muke biya gashi nan ko ina ana sai da ɗari da hamsin da aka ce wani nan wai wani nan kai baka san wahalar man da ake ba kai ba ruwanka kawai mashin kake in ka sani muna a layin mai mu kwana a layin mai da asuba ake samu nan nan ma sai ka titin garin nan baka samu man ba haka ne ta maya da 'yan karo ta ji wajen ɗari hudu na bayar ka zo ka ciwo ba ka jira to ba zan bayar ba ko za kwata alam mai mu haka muke mu ba a rijiya ko zuwa muke mu so kai ban canji na na wari dole ne in canji na mana in so kake in baka kyauta in baka kyauta ba za a bayar ba abu da ne ba mai gida zaga zaka ci zaga ne kaman kuɗi na mana ya ina sauri kana ga waya akan dan Allah kaman to zo ka karba gashi ko za ka karba zo ka karba gashi dan Allah kaman ni ai dan Allah kaman ku tara min she na bubbuga ma bannan lai kariya kai bannan lai ah! ah! ko ba bane bannan lai si an ba fa internet lai a wayo mana a ku ma ka bannan ko ko zan san ki kan ko ma mara kunya ina ne na ma gore ko kan kan mana eh, kan Allah Allah ai ba ai ba Allah a a ah! wayo a dan Allah dan Allah da kan mana wanda ya Allah Allah da kan ni ba kai nake zagi kai ke zagi ba garamin Allah ya Allah ya isa Allah ya isa ka bara isa ba yayi dan dima da kabewa ne da ne ma kai leta ta fa Eh? Forward. Bari ah, ku mama. Me wannan kake kamar za kake sha? Allah da abu ne dai da ba za a rasa ba kisan safiya ta yi dole sai da wakari. Ka yi sallah asuba din kuwa? Eh? Sallah. Sallah. Ina kojin wata uku ko in na tashi sai na dan wanke ido ni ba ba wata sallah zan yi a yanzu a lokacin siyasa abu. Amma ka yaudare kan ka yaudare ne. Dama tun da nake tashin ka baka zuwa kana sallan nan. inna lillahi wa inna ilaihi ke mama daga an kawo miki karata sai ki wuce zauna a kan wannan abin sai kin zama beri ki fulfa haba ana kokari rayuwar ma da ta zama wata iri kai je kai sallah ka zo ka tafi sana'arka to mama ana sana'a ba jari ne kira zo in yi sana'a ki dora ni na kare amma fa na dora ka sau biyu sau ɗaya fa na ƙara maka sau ɗaya a ilau me kake da kuɗin to mama ba garan wani ba yanzu ahmad jagola wajen sau hudu ana bashi jarin maddi ya kashe ni ne nake masa fa ni ma fa wa mutane fada ne a majalisa ya ke so na yi na je na yi ni ma an mun ba ka je ka sallah ka zo ka tafi to ai dai yanzu ko zan yi sallah ma mama sai dai in dora wala tun da dai rana ta to a zahar din ce ku to bari da ni gani ba to duk ka ba zan bar ta nan ba ki ba mutuncin suke kai

to mama raka nawa ake yi ne raka biyu ni ma biyun ne biyun ne yayi biyun ne wallahi kamar kin sani kuwa kuma da har na man dora da lafila shine nace biyun ni ma zan yau biyun ne mama ban kudin amana amana na baka kudin nan ka zama mutum nawa din ne nan din mama to nawa ne riga mun ka gani eh bari da kan na ne da safi sai a shi da haka suke to amana na baka ka zama mutum ka shiryu ina maka wani abin da fa dan gata fa akwai dan zoban nan kuwa babu sai na yi ko dai dan wani abu ba za a samu wannan din ba kenan Babu sai na yi. An jima oh. kaɗan. To mama kina ta cewa in zama mutum zama mutum to yanzu ni aljani ne mama. Ya aka yi jiya na zo ban same ki. Ya aka yi lafiya? Lafiya ƙalau caji ne ba To ya za a yi yau? da kace. A yadda kika ce shine daidai. Ai mu harka kawai in ba hatimin nasara. Ba ta ido mu baya gani. Kin ga kake da mun zo shiga. Sai kun zo shiga ma? Eh, kake da mu. Muna zuwa shiga za mu bai. Ina tabbatar maka in kun shigo ma ta leko ne ta goma. don kuwa in baka zo ah, ka sani yawa to ba shiga ba fita wannan shine labari a zo mana da labari kawai shine bayani mhm. yawa sauran a raga masa kuma duk wanda kika raga ni ba raga miki zan ba a sha jininsa sosai duk wanda ya kawo kansa sunan sa marigayi ba da rago ta hadu ba abinda na koya miki kamun a nan a ke kin sani a ta san ba rago bane ba mandiya mandiya mandiya mandiya yayi mandiya hmm. ke mara kunya ce ina magana kina yi scoot to waye ya tsaya niki a cikin garin nan shine tunaninki shine fahimtarki shine karshen nazarinki shine wayewarki haka haka ne malam da kai mata me kai mata me kai mata bandiya in dai wani magana ne sai ta ganin kamar wai ba haka magana na ike ba ko lokaci ne muke magana hajji sai kika kan wani laifi nake faɗa ko wani abu akan yaran nan yanzu ya sa na bai zo ba sa biyu ba a san inda yake ba ba mu san da waye yake ba gashi sa daban ne a garin nan kakaf inda digita an san shi ne to ai ɗa namiji ne tunda da ba kiwonsa za ka tsaya ka turke shi a gida ba duk inda ya zo zai da tun da ka ji shiru ai da lafiya lam hajiya ina son don allah ki ban mani yaron nan ya rinka kuka da shi ta wasu bangarori ko ba komai a sha'anin karatun da sanin addininsa za a iya karuwa da can me yasa baka dauka ba ragamar markaban mun sai yanzu da tafiya ta nisa tun kafin ya tafi to kafin ya tafi a wata gida yake kashe lissafi na da tsohon bashi da sabon bashi to dad money mom good money kai ba sallama ba komai ko kamar ba dan musulmi ba daga ina kake so ai da yake dare ne mun sai na ga bai kamata in zo ina kwankwasa muku kofa ba shine sai na kwana a masallaci masallaci na kwana saboda ayi matsalar da aka samu da na dare eh to sai na ga garin ya canza yanayi kai babu wani masallaci yanzu suna suna da abin azafu a ciki su baka ka shiga cikin haka ce ka zo haka su baka kwana ƙarya ne duk wani masallaci mai dan eh, tuntun a ciki ba za su bari ka shiga a ba za shiga ba sai sun kulle zo na kai na mom masallaci wani masallaci mom kina ta fada kina ta faɗa ke ma albu abaran ki ne na yi dare maimakon in dawo ina bubbuga muku gida a ce na kwana a masallaci it's good masallacin ina ka kwana masallacin mare kai kai ƙarya kake ƙarya kake in dai wanda masallaci na hajiya mariya ne mu ne masallacin da auduwa yake da makulli mu muke share shi muke gyara muke kakaɓe hadda auduwa shi ke da makulli mu a ah, to baba masallacin aisha ne auto aisha to ba san wannan ba kuma da wani masallaci na aisha kuma kaga ka kiyayi duniya kaga ka kiyayi duniya wanda ya zo ma ya ci kasuwa ya koma wanda yake shirin cinta bai samu ba wanda yake neman jari ba riba mu da muke ƙasa da muka rage babu tsimi babu dabara ko da yaushe Allah ya kira mu za mu amsa wallahi wallahi ba wallahi ka kiyaye duniya amma na kai ma kin riga kin san yana garin nan yadda yake in dare ya fara dare ka gani to me me yasa ka zauna dare yau wani ma wai haka yau kwanan ka nawa kwana na biyu ina masallaci ne a'a kana cikin halwa ka shiga ba masallaci ba na ce halwa ka shiga kana munajati yanzu karatun ka na a tahiya da eh, yau kwana uku da tsare ka kawo ta abin da ka ɗora a kanka kenan abin ka ɗora a kanka kenan kuma ba ma a je a ci kasuwar barikin a dawo ba kwana godin ka tafi a barikin